Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 2549 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. gobe litinin ake sa ran shugabannin duniya za su hallara a birnin new york domin halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya inda shugaban amurka donald trump zai halarci taron a karan farko yayin da ake hasashen batun shirin nukiliyan koriya ta arewa shi zai ma mai zantukan da za a tattauna a farkon makon da ya gabata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da karin wasu sabbin tsauraran takunkumi akan hukumomin pyongyang takunkumin baya-bayan nan shine na biyu a jirin makonni biyar waɗanda aka saka su a matsayin martani saboda gwajin abin da ake keto zaton makamin hydrogen bomb ne da kore ta arewan ta a ranar uku ga watan satumba duk da cewa amurka ce ta tsara tare da ingiza saka sabbin takunkumin ta kuma matsa lamba aka amince da shi cikin gaggawa shugaba trump na ganin matakin bai taka kara ya karya ba hakan ya sa ya ta cewa batun daukan matakin soji na nan a cikin zaben da zai yi amfani da su ko kuma wato kuma ko a ranar juma'a da ta gabata jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya da mai ba trump shawara kan harkar tsaro sai da suka jaddada wannan matsayar ta wani batu na daban kuma majalisar ɗinkin duniya tana binciken wasu ƙasashen afirka kalla bakwai saboda ana tunanin sun kada ka'idojin takunkumin da aka saka kore ta arewan inda ake zargin ƙasashen sun ƙara bunƙasa hulɗar kasuwancinsu da kore ta arewa wacce aka mai da ita saniyar ware watanni sun ce daga shekarar 2000 zuwa 15 koriya ta arewan ta bunƙasa harkar shigar da kayayyakinta zuwa ƙasashen burkina faso da mozambique da zambia da ƙarin kashi 1.58 cikin 100 sannan jamhuriyar benin da senegal da mozambique sun shigar da kayayyakinsu zuwa ƙasar da ƙarin kashi 1.84 cikin 100 a daukacin yankin nahiyar ta afirka an ga bunƙasar hudar kasuwanci tsakanin koriya ta arewan da ƙasashen nahiyar a fannoni daban-daban inda akan kashe abin da ya fi dala miliyan 100 a kowace shekara rotanni sun ce kasashen da ake zargin sun musanta yin ba daidai ba inda wani kakakin kasar mozambique ya ce shirye suke su ba da haɗin kai domin a gudanar da bincike gwamnatin bangladesh ta fara shirye-shiryen gina wani katafaren sansanin 'yan gudun hijira da zai baiwa musulmi 'yan kabilar rohingya da yawan su ya kai 400 mafaka a cewar jami'an kasar 'yan gudun hijira sun kurara zuwa cikin kasar ta bangladesh ne da ke makwabtaka da myanmar cikin makonni uku da suka gabata domin gujewa azabar da dakarun mayamma da kungiyoyin tsagiru suke gallaza musu sai dai gwamnatin ta bangladesh ta ce za ta takaita zirga-zirgar 'yan gudun hijiran a tsakanin sansanin da ake shirin sama musu dakarun ƙasar ta bangladesh ne za su gina wannan sansani tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ba da agajin gaggawa domin tunkarar kurarar masu ƙaurar wacce ta faro tun daga ranar 25 ga watan agusta bayan da masu gwagwarmaya 'yan kabilar rohingya suka cinna wani ofishin 'yan sanda wuta lamarin da ya sa dakarun kasar suka mai da martani da kashe 'yan kabilar ta rohingya tare da aikata fyaɗe da kuma ƙona ƙauyukansu kamar da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka ba da shaida labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun kasar congo sun kashe akalla 'yan gudun hijiran burundi da talatin shida kana sun jikkata sama da ɗari yayin wata gama da aka yi a ƙarshen makon nan sanadiyar wani shiri na mayar da 'yan gudun hijira zuwa kasashen su na asali kamar yadda jami'ai da masu fafutuka a cikin gida suka tabbatar sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta akan 'yan gudun hijira a lokacin da su 'yan gudun hijiran suka yi yunkurin kubutar da wasu 'yan uwansu da aka kama a wani gari da ake kira yola da ke gabashin ƙasar ta congo wacce ke da iyaka da burundi rotanni sun ce dakaran sun yi yunkurin tarwatsa 'yan gudun hijira ta hanyar yin amfani da bindiga ta wato harbi a sama amma kuma a haƙa ta cimma ruwa ba inda har ta kai ga 'yan gudun hijirar suka fara jifansu da duwatsu kamar yadda ministan cikin gidan ƙasar ya faɗa alfred congo wanda ya shaida hatsi hargitsin ya ce duk da cewa sojojin sun jikkata da dama daga cikin 'yan gudun hijiran ba su daina buɗe musu wuta ba hukumar da ke ka da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana kaɗuwa da bakin cikinta kan wani al'amari 'yan sanda dauke da makamai sun kai farmaki wani gida da ke wajen birnin london inda suka umarci mutanen unguwar su fice domin kauce abin da zai iya biyo baya bayan da aka kama wani mutum da ake zargi yana da hannu a harin da aka kai a tashar jirgin kasa a birnin london wanda ya jikkata mutane talatin wani kakakin 'yan sanda ya ce farmakin da aka kai a yankin da ake kira sunbury da ke kudu maso yammacin wajen birnin london ya faru ne bayan wani muhimmin kame da aka yi na wani mutum mai shekaru 18 a unguwar da ake kira dava wacce ta shahara wajen jigilar fasinjoji daga birtaniya zuwa faransa a kwale-kwale a dai bangaren kuma hukumomin sun ce a jiya asabar an buɗe tashar fasins green inda anan ne bam ɗin ya tashi Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jihar Kaduna ne domin jin shin ina batun zaben ƙananan hukumomi ya kwana ne domin yana ɗaya daga cikin abin da gwamnatin ta yi alkawarin aiwatarwa. To amma yau an kwa shekaru biyu kenan shiru kake ji kamar a kibawa garin su. To sai dai kwamishinan yaɗa labarai da hulɗar jama'a na hukumar zaben jihar ta Kaduna, Farfesa Andrew Nkom, ya yi wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra bayanin abin da ya sa a kawo yanzu ba a gudanar da wannan zaɓe ba. Duk da cewa har ya gan bayanin nasa bai ce ga takamaimai ranar da za a gudanar da wannan zaben ba. haka kuma isa bai tsaya masa ga batun ranar zaɓe ba domin ko ya taɓo masa batutuwa dama da ke nasaba da hukumar zaɓen ga kuma yadda tattaunawa ta ta kasance ina aka kwana a kan maganar zaɓen ƙananan hukumomi abin da ke faruwa shine kowa na maganan zaɓe kowa na maganan lokacin da za a jefa kuriya amma ba wannan aikin jefa kuriya shine kawai aikinmu ba dole aikinmu ya kunsa da a shiri a wayar da kan jama'a da waɗanda za su yi zaben da kawai waɗanda su yan kasa ne su gane me demokradiyya menene ra'ayinsu menene ya zama abubuwan da ya kamata su sani kafin ma a kai lokacin zabe muna magaman demokradiyya ba to demokradiyya ya hada duk da kowa da yaro da na mace da kowa dai duk suna da haƙƙi a demokradiyya don haka a nan kasikum farkon abin da muka yi shi ne mu dauki wannan aikin na wayar da kan jama'a a kan demokaliya abin da ya kamata su sani da kuma shirin da ya kamata su yi kafin ma mu kai lokacin zabe to mun yi wannan aikin mun gama shi har mun je kananan hukumomi duka muka dawo abin da ya rage bayan mun gama wannan shi ne mu kai lokacin da za a kai zuba kuri'a na jin inda muka kai kenan wasu na ta magana cewa an ɗauki shekara biyu menene ne ya rike ku ne har zuwa wannan lokacin abin da nake so mutane su gane kenan kamar an ce abin da ya rike mutane kaga kowa na maganan a jefa kuri'a muna so su gane fa ba jefa kuri'a ne kawai ba akwai wasu abubuwan da ya kamata a sani jefa kuri'a abinda muke ganin da ya cuce mu a kasanmu shine mutane ba su waye da abin da ya kamata su ba kafin su je wajen jefa kuri'a shi yasa sun sun je jefa kuri'a maimakon su jefa kuri'a a waɗanda za su yi musu aiki sai su je su watsar da kuriyarsu a banza a dawa gidan jiya yanzu ana magana a national assembly waɗanda suke wurin suna menene suna menene amma jama'a ne suka zufa kuri'a suka kai su can ya kamata su san kafin su jefa kuri'a nan me ya kamata su sani me ya kamata su yi to shi ne muke so mutane su kafin mu kai lokacin zuba kuri'a kan jefan kuri'a in mun yi wannan aiki muna mun tabbatar jefa kuri'a zai zo mana da sauki to mun kai lokacin yanzu to akan aikin jefa kuriya election kenan ba za mu yi aiki da na'ura to kasan wannan abubuwan bayan su ake a najeriya ba mun je brazil mun je china don mu dubi irin na'urar da suka yi mu ga wanne ne zai cancanta ya yi mana aikin da muke so a yi a najeriya a ganin mutane da yawa a najeriya ba su da ilmi mun yi wannan muka gama muka dawo muka shirya me ya kamata wani irin mishin ya kamata a kera mana don ya yi mana aikin da muke so ya zama ko mutum bai da ilmi ko mutum ko da ya dai zai iya zuba kuran shi don abin da muke so kowane kuriyar da aka jefa ta yi amfani ta zabi wanda ake so a zaba abin da ya kawo amfani da na'urar kenan babu magu-magu wanda ya ci zabe a bashi to a yadda na ce maka ba mu muke kira na'uran ba dole sai mun ji a yanzu haka ana kira na'uran a china ne to kaga za ka sai abu a china dole sai ka yi da central bank dole sai ka samu da dollar ake siya ba za mu kai naira a su karba ba dole sai mun yi da central bank dole sai an bi ka'idodin da suka ake aka shimfida na siyan kaya daga waje dole sai mun bi wannan ka'idodin to abin da ya kawo ah, har yanzu ba iya mm, zaben ba kenan akwai inda kuka ga wannan na'ura da aka yi zaɓe da ita ne kuke so a yi muku irin ta ko kawai kun sa a yi muku taku ne a mun ga irin da ake yi mun ga yadda ake shi mun ga yadda su suke a brazil mun ga yadda suke a china mun ga wasu yadda ake su amma mun dubi waɗannan kafin mu dauki abin da muka ga ya kamata ya cancanta da mu a Najeriya. kasan ai akan ga abin da wani ya riga yi ne kafin ka yi naka don ka yi naka a yadda ya cancanta a yadda kake so abin da muka yi kenan mun yi wannan na'urar a yadda muke son masu jefa kuriya a kaduna su san yadda za su jefa kuriya babu problem akwai alaka ne ko wani abu mai kama da juna tsakanin ita wannan na'ura da za ku zo da ita da kuma na'urar da aka dinga tantance masu zaɓe a zaben shekarar 2015 da ake kira da a turanci namu ya kunsa har da kadrida um, kadrida shi ne zai tabbatar da mai zabe wanda ke zabe yana da rajista a inec in kana da rajista a inec mu ba ma registration inec ke yi to kadrida ne zai tabbatar mana kai ka kai shekara goma sha takwas da haihuwa ka rajista da inec wannan ne zai tabbatar mana waɗanda suka yi rajista don su samu dama yin zaɓe to ya kunsa da wannan ya kunsa da eh, indelible inkin ink da aka yi don a san wanda an riga an planet din shi ta wadanda ake sa yawa ya kunsa da wannan ya kunsa da voters register eh, eh, register na voters ya kunsa duk da waɗannan so abin da ya bambanta da kayan da ake zabe da su a tun da shine wannan na'uran maimakon a samu akwati da za a sami takardun zabe a zuba wannan a kan na'uran ne za ka yi zaben babu wani akwati daban da za ka je ka cika ka sa in ka sa abin nan ka yi a'a a wannan na'uran ne za ka yi zaben ka gama zaben na'uran ya mana kirga ya bamu abin da kowa ya samu babu maganar zuwa da takaddun nan da ake yaga a rubuta a saka da shauransu babu su to kaga abin da ya kai nan na takaddun nan ka yanzu uh, inec suna da rajista na jam'iyyun uh, takarar zabe 46 ko har da yanzu ma akwai wasu da suke son a yi musu rajista to kaga wannan voters register abin da kada ake amfani da shi kasan akan jera sunayen jam'iyyun ne an jera sunayen jam'iyyun kaga in za ka jera sunayen jam'iyyu arba'in da shida ka kai tunanin wannan ina tsawon faifan da za ka yi amfani da ita ba zai wuya to shi yasa wannan ya bambanta kasan wajen wannan jefa mm, wannan paper ballot paper da ake amfani da shi kasan da akan sa tawadan a yatsa in ka kuskure hata wadan ya taba wani jam'iyya banda wanda ka yi kasan wannan mm, mm, ya lalace to wannan ba mu da wannan problem yanzu in ka je ka taba in ma ka taba wanda ka kuskure a taba za ka gyara za ka iya gyara wato idan da za ka zaɓi wata jam'iyya sai ka gane cewa ba ita kake so ka zaɓa ba za ka dawo ka gyara yawwa sai akwai um, button akwai jan jan um, yawa da za ka dana in ka dana shi duka sauran jami'a za su dawo kuma yadda suke da ka sake zaɓen wanda kake so to wannan ko ba zai sa shakka a zukatan masu zaɓe cewa su ma in sun gama zaben za a iya zuwa a dawo da gurin da suka yi zaben a canzawa ai ba ya ba da zai dawo in ka in yi wannan lokacin da yi zaben har ya an yadda har zaben yayi za ka ga na'urar na printing za ka ga yadda ya printing kaɗinka har ya zuba shi a cikin kwandon mashin ɗin za ka gani da idonka in ka gama zaben za ta cire sakamakon abin da ka zaɓa a ita na'ura za ta fito da shi ka tana fito tana printing din shi tana printing din shi kaga ya da take printing din kaga ya da ya fado ya fada a cikin uh, condom in ba <laughs> abin bai ba ai ba zai printing ba ina so in ji in banda takardar da ta fito din nan akwai kuma bayani da zai tsaya a cikin ita na'urar kamar misali a ce a turance hard copy da soft copy ne akwai akwai bayani a cikin na'ura wanda za a iya karantawa kuma akwai takarda ko ko takardar za a kirga a na'urar kanta za ta kirgan in ta kirgan muna akwai yadda za ta aka da abin da an samu ko jama'a ta samu za a akwai za a saving din shi a cikin na'urar amma kuma ana da yadda za a aika da shi daga inda aka yi zaben zuwa headquarters so akwai abubuwa da yawa za su taimaka za a iya bi a tabbatar zaben da aka yi abin da aka kirga abin da aka samu gaskiya ne Profesa kun yi la'akari da mutanen mu ko cewa za su iya amfani da ita wannan na'ura? Shi ne na ce maka, ka ji ka ga fati, ka san fatin da kake da kake so, ka san ah, sign ah, mai ake cewa logon lalaman fatin. Shi kenan. ko tambari yawa ka san tambarin ta fatin da dan dan takarar da kake so ka zabe shi ka san tambarin da yake a kai kawai ka je ka danna tambarin nan akan mashin din in ka in ya fito kaga tambarin da gaske shine kake so sai ka danna batun da zai nuna maka kai zabe in ka danna wannan batun ka gama zabe an gamu da wata tirjiya lokacin da aka yi amfani da kadri da a zaben kasa inda suka dinga daukewa ko dai ba caji ko matsayar shauransu kun yi tunanin cewa rashin wutar ƙasar nan zai iya kawo muku matsala ko ko zuwa nan na'urori za su iya kwana ba tare da an samu suta ba. eh ka san shi wannan ka da ba mu muka yi shi ba ba muke da shi ba an da ke da shi amma ka san su ma sun gyara kuskuren da ka samu a da sun gyara amma wannan na'urar da muke da shi yana da batiri yana da batiri zai awa kamar goma sha shida sha biyar sha shida. to jama'a ba iyakar bayanin kenan ba domin yanzu haka dai batun rashin gudanar da wannan zaɓe yana kotu kuma babban jam'iyyar adawa ta pdp ita ta ce ta kai maganar kotu mun yi ta kokarin samun sakataren jam'iyyar amma lamarin ya faskara sai dai shugabannin haɗakar jam'iyyun siyasa na jihar ta kaduna shi ma ya yi korafi a madadin sauran jam'iyyu don haka nan ba da jimawa ba za mu kawo muku wannan korafin yanzu amadun wakilin namu isa lawal ikara da bakon nasa farfesa andrew incom sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Babbar kasuwar Jos wanda aka fi sani da kasuwar Terminus shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Filato Joseph Gomwok wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja janar Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta 2002 wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinna wa katafaren kasuwar wuta. Kasuwar wanda a lokacin ba irin ta duk faɗin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata. A yanzu ta kasance kango in banda tarin ƙazanta duk da cewa cewa tana tsakiyar birnin Jos. Alhaji Muhammadu Awal mai sai da zannuwa ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta kone. Mun waye gari kasuwa ta samu gobara muka zo muka tarar da dukiya tana ce aka hana mutane shiga to daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba ina mutane za su sa kansu to kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita wasu suka bar gari wasu kuma suka canja wasu kuma suka canja wajen zama. Gwamnati tana tunanin gyaran wannan wannan kasuwa kana ga kamar gyaran kasuwan zai zama da fa'ida duk inda aka ce gyara to ya bambanta da rashin gyara aka gyara guri ya zama an ƙara ci gaba wanda da ba sa zuwa za su ci gaba da zuwa wanda da ba su da jari za su nemi jari su zo a yi kasuwanci da su shi gyara daban yake da rashin gyara duk abin da aka ce a gyara to ya zama kusan dai an taimaka wa kai ne kuma ta ƙarƙashin nan gwamnati ma za ta sami kuɗin shiga amma in ba a gyara ɗin ba to kayanta ne ba za mu tilasta ta a ce sai ta gyara ba amma aka gyara din zai zama alkhairi gare ta zai zama alkhairi ga al'umma zai zama alheri kuma da jiha gaba daya A hira ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar. Kafin mu shiga gwamnati mun yi kamfen mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar. Har yanzu ba mu bari ba, mun yi nisa an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman wa'anda za su zo 'yan kwangila wanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwar kasuwan ta fi karfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini muna son mu haɗa hannu da 'yan kasuwa. A shekara da ta gabata ne gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin kasar birtaniya Rotin International Limited tare da haɗin gwiwan Synergy Associates Consortium suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar plateau ezekiel daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta jos nazari wanda za a yi za a gan in za a yi kasuwa a wajen me ya kamata shaguna nawa yadda motoci za su saya a gan gidaje a duk waje a kowanda za a rushe saboda a kar a samu cunkusu don ba za mu iya mu gan mutanenmu musamman yawan mu yan kasuwa suna nan suna zube kowane rana a kore su gashi in ruwa ya zo ya duke su ga rana ga komai at least in suna da inda za su fake ya fi mana a yi hakuri inda akwai kuɗin ne yanzu muna son ma inda son samu shi gwamna da tuntuni ma mun gama yin kasuwan nan. na zanta da wani shugaban al'umma alhaji lawal baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar. ba karamin asara bane gaskiya domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar plateau kaɗai ba jihohi ma makwabta suna shigowa kuma yanzu ya kamata gwamnati gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a gan gaba saboda musamman yadda tattalin arzikin kasa ya shiga wani irin yanayi ta bangaren man fetur yanzu ana diversifying ne ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin kasa ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba musamman in yi la'akari da halin da dubai take ciki yanzu ba ana zuwa dubai bane don kallon kasa gari kyan guri a'a ana zuwa ne don kasuwanci china idan mutum ya duba shekara talatin da wani abu da ya wuce baya china ba kowa ba ce amma hakan kan harkar kasuwanci yau kowa bukatar sai je china saye da sayarwa kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ɗauka misali musamman na chinese nan mutane ne da suke da sama da dan adam biliyan ɗaya da wajen 700 ko da 600 kuma wasu dogara da komai sai da harkar kasuwanci nan da kere-kere sauraka ina kira ga mai girma gwamna ya duba maganar alkawarin da na kasuwa ya yi kokari ya cika tashi zai taimake shi kuma zai shiga cikin tarihi tunda yanzu an samu abubuwa na cigaba a karkashin sa da yawa musamman zaman lafiya idan ya karfafa shi musamman na gina kasuwar nan zai rage musamman rashin aikin yi ga matasa sannan kuma kudin shiga zai yi karfi a cikin jihar Filato. Shi ko wani mai kare hakkin 'yan adam Mr. Kichime Gotau ya ce kamata ya yi gwamnati ta mai da hankali wajen gyara gyaran kasuwar. yanzu akwai masu sa hannun jari daga kasashen waje da suke da niyan plato saboda kyan plato babu wani abinci da yake turai na europe ko america da ba za a iya gwada shi a plato ba saboda haka masu niyya da hannun sa hannu a jari suna nan ɗewa amma kuma har ila ce kasuwa ultra modern market babban kasuwa na zamani irin na garin Jos a ce har yanzu bai dawo ba gaskiya bai kyau ba saboda aka shawara da zan ba wannan gwamnati na yanzu shine wannan gwamnati na yau a kasar Filato shine yake da daman cin tunani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata lokaci ne kadai zai tabbatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. sama Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ku makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.